جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا يضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيرا إلى النار

الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أوضح بعباده تلك الهداية ويسر لهم أسباب النجاة والبقايا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والولاية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيد الله به الدين ونصره بالحماية صلى الله عليه وعلى جميع الآل وكل الأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الحسن والحساب اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نحمدك الله على كل حال ونعوذ بك من هذا أهل النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da godiya ga allah tabaraka ta'ala mai kowa komai wanda ya ara mu da lokaci muna isar da godiya a garinsa da kalmomi da suka gabata a mukaddima tare da isar da gaisuwa da addu'a da fatan alkhairi da farin jaka da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da iyalan gidansa da kuma sahabbansa da dukkan waɗanda su koyi da shi har zuwa ranar sakaya Allah ya kare ta mu cikin da zai yan uwa su sani wannan yammaci ne yau yammaci ne na ranar talata ko kuma sha ɗaya ga wannan wata ramadan na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan girma aiki kenan daga barar muka zama duniya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sake yawowa da mu domin shugaban karanta littafin su gargadon abin da ya sawaka daga gare mu fatan ubangiji ta Allah shi muna muwafaka idan ba a manta ba dai muna cikin sosa Ibrahim sosa Ibrahim alaihi salam matashiyar mu a yau shine aya na 27 ko da takwas ko

ubangiji subhanahu wa ta'ala yake alam tara ila alladhina baddalu ni'mata allahi kufran wa halu qawmahum dar al-bara shin baka gani ba ya kai abokin magana ko ya kai wanda yake bai wa labari ba ka da masaniya baka gani ba ila alladhina zuwa ga waɗanda baddalu ni'mata allahi kufra suka mutunta ni'mar allah ta ce wato suka canza imani zuwa ga abin da ba shi ba na kafirci Allah ya yi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ni'imar musulunci sai suka bar da kalmi da ni'imar shirka da kafirci wa ahallu qawmahum suka saukar da mutanen su suke mabiyan darin bawa gidan halaka shine jahannama Allah ta'ala ya tsare mu domin insha Allah jahannama yana rauna wa bi'sal qarar ita ce wata jahannama wadda za su shige ta kirta wannan matabbata jahannama ga ɗan wuta wa ja'alu lillah ubangiji ta Allah yake wa za a ja'alu lillahi andadan kuma suka sanya ma Allah waɗansu kishiyoyi daban-daban ba a komai ba su ci gaba. وجعلوا لله أندادا يضلون عن وتمتعوا فإن مصيركم إلى النار بارك الله فيك وفينا جميعا وجعلوا لله أندادا suka sanya wa ubangiji subhanahu wa ta'ala kishiyoyi waɗansu abubuwan bauta na daban yudillu an sabili don su ɓace daga tafarkin Allah kuma su da waɗanda ke mabiyansu Allah ya ce kun faɗa musu ya Muhammad kamar ta ku je ku ji daɗi a rayuwarku na ɗan lokaci fa inna masirukum ila an-nar wani ta Allah ya ce makomar ku zuwa wuta ne Allah ya tsaye. sani al-imamu nasir sa'ad yake yaqulu ta'ala mubayyinan halal mukazzibina bi rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yana bayyana mana yanayin waɗanda suke karyatawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne kafirin kufarin kurai na daga karbaran kurai jawa wa ma'ala idan da ambata da kuma abin da su karkata zuwa gare shi na al'amari ko abin da al'amarin su karkata zuwa gare shi Allah ya ce alam saba ila allazina barkaru ni'matallahi kufra shin baka gani ba waɗanda su musulmi ni'imar Allah ta zama kafirci ونعمة الله هنا هي إرسال محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالله أن يجد نعمة ألا أنام حين أيقوا النبي محمد إليهم سوى ذلك يدعوهم إلى إدراك الخيرات بما النبي الكرايات سوى بثلث الخيرين أن نبتع من في الدنيا والآخرة الدنيا للآخرة أما فبرت هذه النعمة sai suka musanya wannan ni'ima ta Allah ta manzanci da rabbi ha suka yi rabbi kan suka ture ta wani kusur da ya suka kaza ce mata wa sabbin anha kuma suka kange kansu daga barin wannan tafarki na Allah bi an fusilin a karan kansu sannan kuma wa sabduhum gairihim suka kange waɗanda ba su ba daga cikin mabiya hatta hatta ahallu qawlan darul bawa har sai da ta kai kuka saukar da mutanen su su mazauki gidan gidan halaka wa hiya nar da take wuta kai su nasabu bi zalihim fasaru wa balan ala id ala qawli sai da wato sai da nasabu tasabbabu suka zama dalili wurin min zalihim batar da waɗanda suke mabiyansu fasaro suka zama dangane da wannan wabalin alaƙa bai fala'i ga mutanen su ya zama hukumar za ta kare ne akan waɗanda suke mutanen su min haiku ya na fa'ahu ta inda suke tsammanin ma hakan zai amfane su mabiya wa min ka daga haka zan yi lahum sun adan sun adan samu mabiyansu al-khuruji yawma badar cewa a ranar badar a a yaƙi musulmi da musulunci gaba ɗaya a aikata ƙari. da haka aka faso ayari su abu jihar suka jagoranci tawaga aka fito ana kaɗe-kaɗe ana raye ana bunce-bunce idan aka je inda aka inda za a yi zango sai a wata a laguma a gasa nama a dafa a ci ga mata waɗanda za su yi waka su zuga su a buga ganga aishewa yi a za a tafi madina a yi maganin muhammad mabiyansu da musuluncin gaba daya wannan shine tawagar su abu sufiya tawagar su abu jahal a wancan lokaci da haka shi dan ce sai suka kawata mabiyansu su shugabanni al-khurujul badal a fito ranar a fita a ranar da ake yakin badar zai da zari Allah wa rasulahu don su yaki Allah da manzansa gaba daya fajara alaihim majara da haka abin da ya gudana a kan su sai gudana wa kutila kafirun min shubara'ihim a ranar yakin badar mai aka kashe mafiya yawa daga cikin manya-manyan wa fara'ihim da su fi cikin waka a wancan yaki da ya auku a filin badar Allah ya taimaki musulunci da musulmi musulunci ya ɗaukaka kafirci ya zo baya domin a wannan yaki ne aka kashe mutum saba'in cikin shugabanninsu kuma aka kawo mutum saba'in a duk lokacin da ko yaƙi ya haɗu aka ce an kama shugabannin wani bangare da ake yaƙi da su mutum saba'in cikin shugabanni kuma an kashe mutum saba'in ai an ci yaƙi da haka wannan da ta faru aka lallasa ƙorai shawa da haka suka dawo da baƙin ciki a garin makka ba nasara to haka allah tabaraka wa ta'ala yake yi sannan kuma a ƙarshe jihar ya salauna ubangiji ta Allah jihar jahannama ce za a shigar da su a kai a yi fi da dinin za a kewaye su da zafin jahannama min da min da wa ni ga da dukkan bangaren sashen jikinsu babu inda wuta ba za ta kona ba wa bi isar qara Allah ke tir da matabbata da wa'inda suka kafirce ita ce jahannama wa ja'alu lillahi dada suka sanya wa Allah kishiyoyi ainihin bara'a wasu raka suka sanya ma Allah wajiyoyi suka sanya ma Allah abokan tarayya ba don kawar ba ne jillu an sabili don su basu da tafarkin Allah ai jillu an ugat an sun yi haka ne sun su gabanin domin su fasar da bayan Allah da tafarkin Allah da sababin ma ja'alu lillahi min al-andar ta dalilin abinda suka sanya wa Allah na kishiyoyi wani abin bauta ban bayan Allah wa da umum ila ibadatiha suka kira mabiyansu zuwa ga bautar waɗannan gumaka kuma bayan Allah Allah yake kullum mu ga gaya musu mutawa idan tana mai tsakewa a gare shi da matta'u ku tafi ku ji daɗi da kufrikum wa balalikum kalila ku ji daɗi da kafirkin ku da ƙasan ku amma ɗan kaɗan jin daɗin yake domin ita duniya komai aka baka Allah ya kira shi mata amfani idan duk duniyar nan kake ce mulkin ta babu wani abin da ka zarta Allah ya kira duniyar da bada mata'un kalli wa man hayatu dunya illa mata'un kalli Allah ya kira ya duniya gaba daya ba ta zama komai ba face jin daɗi dan kankan dan haka duk daular da kake cikin ta duk shugabancin da ka samu a duniyar nan duk kudin da ka tara ko ma menene idan duk duniyar da sun taru suna malama baya jin daɗin dai ɗan kaɗan ne domin shekara nawa za a yi yasa za ka yi mamakin wa'yansu 'yan najeriya wanda ya kamata a kai su abin nan wato ma'aikatar mahaukata a duba kwakwalen mutum ka tara abin da ka san adadinsa ba ka tara ka tara ka taskace kuma ka san har yanzu baka daina ba to kuma kai tunani ba shekarun ku guda nawa ya kamata idan ka tara miliyoyi na kuɗi to kuma ka san shekara kana ta rage a duniya don ka gane za ka aikin dukiyar za a kita da kai kuma ba a kita da kai Allah wajen aikin banza ka tara dukiyar da ba za a kita tare da kai ba ka gina gidajen da ba za a zauna ba za a zauna su da kai ba kai kamfanonin da ba za ka more su ba kai dukkan abin da za ka yi wanda kake tafiya za ka yi tabar domin shi dan adam kafin a zane ransa idan ajalin ya zo sai ya ga dukiyarsa ga tana a hannun wani da wani kuma a lokacin da ba wato ba ke iya ta yana hukumar ta tana kanta jin amfanin amfaninta na hannun waninka wannan shi ne illar tara dukiya da mutum bai yi amfani da ita ba ko bai yi aikin addini ba bai taimaki yan uwa ba bai taimaki mabiya ba bai taimaki abokai ba bai taimaki makauta ba shi ne kawai ya tara dukiya sai sai kullum idan fito a fada a gani ba abin da yake musu sai girman kai da irin wannan dukiya bai isa ha sir da irin wannan dukiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin abin da ya tabbata na hadisi wannan hadisin abin hurairah ya rawaito sa akwai marfu'i akwai marfu'u daga Abi Hurairah yake ah, al-aktharuna al-aktharuna finna illa man kana hakaza wa hakaza wa share bi yadayhi ila bayna yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an yasarihi shi abin hulalar da ya kan ba da labarin hadisin sai yake wa'inda suke kalawa. masu tara duniya masu tara dukiya yake ga mutane kai koyin annabi yake ga mutane sai ce illa man qala hakaza sai wanda ya hakaza wa hakaza ya tashi misali sai ishara da hannayensa mana ishara ta gabanta wato wanda ya bada nan da bai taimaki mutane da ke gaban kuma wajen halkihi ya bada a bayansa wa an yaminihi ya bada ta damansa wa an yasarihi ya bada ta hagunsa wato ta kowane sashi ka taimaka ka adaba ka taimaki mutane da dukiyar da Allah ya baka to wannan ne kadai wanda yake kira ko yake baya cikin yan wuta amma al'aksaru na kina da mafi yawan wa'inda suka tara dukiya ta wuta ne sai ka ga menene amfanin tara abin da zai kai kyauta kuma dukiya duk dukiyar da ba a ba a tasirifin ta ba a jirgiya ba a tasarrufi da ita ba ta da wani amfani domin kudi in sun cikin masallaci nan da muke ciki a saka ka ciki a rufe kowayen nan a bakka da su nan da sati sai mu da za a kare duk tarin ba su da amfani don ba za su ciyo gari ka to a cikin na amfanin kuɗi shi ne a ya su don waɗansu su amfana da sai ta duke yadda ake kai wa banki a aji gama ita ba ta da wani amfani sun nan ga talakawa ba ta da wani amfani illa kawai su banki abin nan da suke da abin nan nasu su ne kawai za su amfana da dukiyar domin za su saka ta bai ta amfani da ita amma da zai shi kansa ga talakawa ba ta da wani amfani domin ba a yi kuɗi don aje a aje ba a taskace Ke sa da annabi sallallahu alaihi ya yace wata rana mai ruwaya yake ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sakon cewa yana karanta suratul al-hakim at-takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun ثم كلا سوف تعلمون sai da annabi ya zo kan kalmar alhamun takasur sai ce takasurul amwal jam'uha min gairi haqqiha wa man'iha min haqqiha wa shudduha fil awiyya abubuwan nan uku magana yake shi ake nufi da alhamun takasur yace alhamun takasur alfahari da yawan dukiya da dangi abinda ake nufi shi yake jin muhammi da hake haka tara dukiya ba bisa ga hake ba hanyoyin da kake samun kuɗi ba hanyoyin bane halittatu hanyoyi ne na yaki halal yaki haram ila haƙoƙan wasu ne kake dannewa kamar yadda yake faruwa ga 'yan najeriya mutum yana babba a ma'aikata abin ya tauya haƙƙin mabiyanta mutum za a bashi amana ko wani bangare na dukiyar jama'a abin da suka shigo abin nan a yan fantaniya haƙƙin yan fantaniya waɗanda suka gama ayyuka suna jiran a biya su haƙƙin su aka ɗora shi a wannan a wannan ainihin ofis ya dinga kawai haƙƙin mutane a yi shekaru a yi watanni da biyar balma a waye gari a ke ai ba ma kuɗin gaba ɗaya a zo a yi ta jirani ita gwamnatin najeriya kuma da ma ga yadda take ba adalci tare da ita mutum zai sace akuya a kai shi kusurku a ɗaure ga wani ya tashi biliyoyi kuma yana yawon su a gari akwai adalci babu abin da ya zo ta ƙasar nan kamar rashin adalci wajen hukunci dama annabi ya ce inna ma halaka mun kana kamlukum kanu idza sarqatin li mushtari lam yaqum lan yuqimu alayhi al-hadda wa idza sarqa fihi mudta'if aqimu aqimu alayhi al alhaji. hakimu alaihi alhaji yake abin da ya ka na gaban ku su sun kasance idan mai daraja mai girma cikin su mai daukaka in yayi sata yayi laifi ba a kai masa alhaji to haka Najeriya take aiki in ba haka biliyoyin da on suka ce ai ai isa ta hankali amma sai ka da magana shiru sannan ce idan maraunanin cikin su wanda ba kowa wani yayi sata shi kuma sai a kai masa alhaji na zama ce to wannan shi ya halaka na gaban to kuma shi ke halakar da najeriya har yau shi ke halakar da najeriya har yau wa'inda suke tasar kuɗin ƙasar nan idan da sun san ana musu haji ana musu hukunci wallahi da su ba kama wani ya ya sha wani ya ya sha wani ya ya sha yaya wani mu zai yi gobe wannan shi ne abin da ke faruwa mu don haka tara dukiya ba daga haƙƙi ba wa man ha min da hana haƙƙin dukiya wa shiddu hafil a uya da a sa ta cikin buhu a daure a je a aji to yanzu an wuce buhu manzo Allah ya ambaci jaka a sa ta a jaka a daure a je a aji to yanzu abin ya wuce nan ragowa ake yi a zuba kuɗi a Najeriya wa'in ta tankuna suke na ruwa a tura kuɗi a cikin wani ɗaki yake nema ya gyara shi sa mai tayi da AC da kawo gadodin America da da abin nan na fam na menene da in Europe na turai duk ya loda wuri guda ka ga shi bai shi bai sha ba wai wani mawaƙi yake Allah wajen samun rago bai shi ba bai sha ba kun bai kire ma abokai ba bai shi bai shi ba bai ciyar ba karshen ta kuɗin su lalace kuɗi nawa aka samu a irin waɗannan bakar ajiya sun lalace sun condemn ba su da wani amfani sannan kuma wallahi ɗaya da ɗaya duk ne akan kowace naira sai Allah ba hisabi akan kowace naira a nan kasar ne kake sa mutum da gida ɗari gidaje ne har ɗari to ka zauna kai da wasu gida ɗari wani babu sassan ɗin Najeriya da zai da gidaje ya je Kaduna ya kankana gidaje ya je Kano ya yi ya je Lagos ya yi ya je ibadan ya gina ina ne ina ne duk ko ina ya gina ne sai ta hakuri da uwa ku ba wallahi Allah akwai hakuri idan da Allah bai da hakuri da ke kawo bala'i tsananin zahi a Abuja kowa da Abuja dan bala'i da ake cikin da wajen inda kake tunani Allah da Allah ke ga Allah bai da hakuri da Allah bai da tage na wani lokaci to bala'in da ake kaɗai a Abuja za sai Allah ya kura da zahin bala'in da yake bai amfani dole a bar gidan kan a dawo a dawo wallahi Allah ba da bai iya kuma azabar Allah babu nau'in da babu duk lokacin da kaga mutane suna yin shige Allah ne kawai kira ma kyale wallahi da Allah zai kawo zahi matsanancin zahi a cikin garin Abuja ba ki ga ba ku aiki baya aiki fanka ba ta aiki zahi kawai wallahi duk gidajen nan da ake gina na miliyoyin za'a a sai ga kowa yana da ta yana hijira yana gudu da wallahi gashi ya yawa a guda in ka tsaya kuma ka mutu kama Allah sarkin hakuri wai ba hausa yake zamo sarkin hakuri Allah shi ne halin kun ta kirkin ku da ɗayan canjin kyali amma in ba haka ba ai wallahi da ba a yi ba duk wanda ka ga yana ɗayan canjin yana zalunci a doron kasa wallahi Allah ne ko baki lokaci aro amma wallahi aro Allah baki lokaci amma ranar dillanci za ta zo ranar da zai aza hannu a ka yana kuka wa kansa yana da nasanin da ba ta da amfani Allah ka tsare mu da za ka da nasanin don haka waɗannan su ne waɗanda suka musulmi ni'imar Allah ta zama mu ta zama wato ah, kufuran kafirci فهسكن يدعوهم إلى إدراك الخيرات وان وأننا كيراً تضوى جبترسي الخيري أنا الدنيا دلاهرة أما فقدلوا هذه النعمة بردها والكفر بها وصد عنها بأنفسهم وصدهم غيرهم حتى أحلوا قومهم دار البرار الله يجزاهم ما يسرونها ويسر القرار جهنم في الوجه في ذاته في الأذكرة في الجوانب ما تبقى وجعلوا لله أندادا أي نظراء وشركاء ليضلوا عن سبيله أي ليضلوا العباد عن سبيل الله بسبب ما جعلوه لله من الأنداد ودعوهم إلى عبادتها قل لهم متوعدا كجاية مسكنا من كتش مسك كما تقول كجيكو جلالي كجيكو جلالي بكفركم بكافركم wa zalalikun da kasuwatan ku amma kalilan jin daɗi dan kaɗan za ka duk abin da aka baka a nan duniya jin daɗi ne dan kaɗan ko kai duk su ne kake mutu gaba daya fa laisa zalika bina'atikum hakan ba zai amfani da ku ba menene amfani baɗi babare jama'a akwai amfani menene amfanin baɗi babare to menene amfanin ka ji daɗi a duniya ba kuma kauta ne abinda mutane hankalinsu baya kaiwa wurin bari in buga maka misali da abu da da Allah zai baka lafiya shekara daya kar ko ciwon kai baka taba yi ba ko sun tsaye da tuki baka taba yi ba ko kaya ɗaya ta taba sokarka ba har shekara guda amma daga bayan shekarar nan daya a wuni daya a wunin ma a cikin awa daya a awa daya ma a takwan daya Allah ya tura maka wani ciwon ciki mai tsanani ko wani ciwon kai mai tsanani wallahi za ka manta da duk daɗin da duk lafiyar da ta gabata a gari ka tun shekara guda jama'a mun gane wannan zaman da kai tsawon shekara ɗaya ba kai ciwo ba ran da aka jarabce ka da ciwo sai ka da wancan lafiyar da ka samu a baya tamkar za ka kuma tamkar ba ka taɓa samun lafiya ba to wannan misalin duniya kenan sai na ga misalin lafiyar Allah wajen jin daɗin da mutum zai a duniya in dai makon masauka ne wallahi ba a yi komai ba dan annabi ya ce idan kiyama ta tsaya dan wuta in aka saka shi cikin wuta sa'a ɗaya aka saka shi a wuta in aka fito da shi aka tambaye sa wai ko ka taɓa jin wani jin daɗi a rayuwar kai wallahi bai taɓa jin daɗi a rayuwar ba duk abin da a duniya ma ya mutu duk mulkin in mai mulki ne in mai kuɗi ne duk abin da yake a duniyar nan da ya tafi lasara aka saka shi jahannama sa'a ɗaya aka fitar da shi duk ya manta da abin da ya na daɗi a duniya to bene ne amfani da daɗin duniya in dai kuma wuta ce haka ɗan aljanna duk wahalhalun da mutum ya sha a duniya ta fuskar addini ko ibada ko jarrabobi da wahalhalu daga Allah idan ya shiga aljanna awa ɗaya inda za a tambaye sa wai a rayuwarka ka taɓa fuskantar wata matsala ta bai taɓa fuskantar wata matsala a rayuwarsa saboda ni'imar da ya ta aljanna kawai ta kore masa duk wata damuwa a duniya baya ma su da wata damuwa a duniya da yake saboda ni'imar ubangiji subhanahu wa ta'ala ta aljanna to haka kuma wuta sai ta annabi yake wal jannatu aqrabu ila ahdikum min na na'ali wan naru mithl dhalik aljanna ta fi kusa ga ɗayan ku daga igiyar ta su da yake sawa amma kuma matsalar yake kuma wuta kuma kusan kusan haka ne ita ma wuta haka take ta zarafi ya ga dan abu kaɗan za ka yi Allah in ya karɓa ya yi zuci ka shiga aljanna dan abu kaɗan za ka yi in Allah ya zuci ya kusa ta sai ka shiga wuta domin annabi ya ce mutum zai yi kalima guda ɗaya lan ya aba biha bai ma damu da ita ba bai ma bai farga ba bai damu da abin da huda yana ganin ba komai bane amma Allah na iya gangara shi a cikin wannan jahannama 70 kharifa shekara saba'in yana gangarawa a jihar nan ba zai kai karshen ta kalima daya wanda mutum zai furta ta bai dauke ta komai ba amma sanadiyar haka ta fusa ta Allah sai Allah ya sa a gangara a gangara wata wutar cikin wata jihar na ba har tsawon shekara saba'in yana tafiya a cikin haka kuma kalmar kyakkyawa kana iya faɗin wata kalma guda ɗaya kyakkyawa wanda Allah ya yarda da shi ya karba ya amince masa kuma Allah ya baka aljanna da ita za ka kada mu kankanta aiki na kwarai kada mu kankantar da aiki wanda ba na gari ba kuma kada ka ɗauki laifi ka rayu kada ka kankantar da aiki kace ba komai bane wannan alama ce ta munafiki shi munafiki shine wanda yake ɗaukar laifinsa ba komai ba kamar kusa ya hau hancin sa ne sai ya buge shi haka maza Allah ya haka munafiki ke ɗaukar da zunge shi ko mu ne da shi kuka ya kamata ya ta tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu iya da haka anan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa jahannama ya salauna ha wa bi sallama jahannama ce za mu ce kuma ita wato cire da wannan matabbata ake jahannama da haka ta faɗa musu tana mai kyakkyawa a gare su ku ji daɗi da kafircin ku da fatar ku amma faɗan kaɗan makomar ku da ita ce wuta Allah ya tsare mu نعم قل لعبادي الذين آمنوا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية نعم وينفقوا مما نعم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا Ubangiji ta Allah ya ko ka faɗa musu ya Muhammad kullu ibadiyal ladina amanu ka ga bayina waɗanda suke imani yuqimu salata su tsayar da sallah su ta haƙoƙanta wa ko kuma su ciyar da nan daga abinda da muka ajarta Allah kira yake zuwa ga masu imani su fi yadda abin da Allah ya ba su wasilanci ita dukiya wasilanci ita dukiya ajiya ce Allah ba kamar ya an baka bane wato aje amma idan ni zo nake a bani ka za a bani to haka Allah ya wa masu dukiya dukiya Allah ya ba su ajiya ne da wasilanci a kanta lokacin da Allah yake bukata za ka mata su ɗauka su ba shi kama abin da kai shi dan adam in aka ba shi suya yanki ga addinin Allah yana kuka ba mai share masa hawaye ga bukatu sun cika al'umma wa yastajibuna wala mujisu lahum illa Allah mutane na neman agaji da taimako amma ba su da mai taimako a yau sai Allah mutum za a ga mutum ya dunkula kuɗi miliyan biyar ko sama da miliyan biyar kamar miliyan goma kawai ya kai ni tafi kasashen waje ya zai kai wani shakatawa ya je ya halakar da kuɗin nan ko a jikinsa ya kai ta miliyan goma a shakatawa wai ya je wai yawon buɗe ido da zai ka kashe miliyan goma a wajen yawon buɗe ido bayan ga ga makwatanka na hama da abin da za su ci babu ga yan uwanka na hama wani kofin kyakkyan hawa ba shi cikin danginka ga mutanen garin ku suna kuka ga cikakken ku ana cikin bukatu ma tsanin fila hasan sharif ana cikin ishi mai tsanani ruwa ma ba isa gari ba ruwa wannan bai isa mutane ba ba ka iya tsayawa ka haɗa wa mutane rijiya ko bohol don su samu ruwan ba amma za ka iya ɗaukar miliyan biyar ko miliyan goma ka tafi ta biya ya buɗe ido ka je dubai ka taɓa hotel na miliyan kaza ka zauna abincin da za ka ci ma in an yi lissafinsa a filas sai ko a ci ɗaya zai kaci abincin dubu ɗari biyar don allah wannan mutum menene amfanin rayuwa yan kwanakin da zai yi in ka ji kudin hutar din da za a masa bin a bashi kuma shi ne baya ya dawo gida na najeriya da wuki wuki da ido ana kuka tare da shi ana cewa wallahi ka sanna akwai matsala yake haka ne ta ji gugu wallahi ana cikin wahala ya gaskiya wallahi ko a cikin da jiya a ce kuka a cikin wallahi abun nan ko ma a zagi gonakin ba ne da ta aika san wani tambaye ga ta nan ne wallahi abun ba a cewa ni, ana cewa kai dai ba za ka ci ba tun da mugu ne ke amma kamata ka ci yanzu dukkan waɗanda suke fitowa suna da wani takarar ƙasa nan suna da dukiya da za su taimaki al'umma ƙasa nan amma su bal sai mutum ya fito ya yi kuɗi ya yi ta wasu ne. wallahi akwai raina hankali a ciki kuma mu aka raina ma hankali mu talakawa mutum ne bai taimake ka ba sai rana guda ta yana neman wani abu daga gare ka kuma shi kenan sai mai da kai bawa kuma duk wani target iyakar target ɗin su kenan kuɗi sun san yan najeriya kaji ne in an watsa musu tsaba za su zo don haka da zarar ya fito ya fara raba kuɗin sai ake sadaka Allahul Amin sai wani sai ta gaba ɗaya haka suke kuma in haka za mu yi ta babu ranar da za mu samu kuɗi don ba mu nemi domin duk wanda ya zo da kuɗi shine mutumin kirki a wajen mafi yawan mutane talakawa in dai za ka ba da kuɗi to kai ne mutumin kirki ko kanun mutane kirki sayarwa ba za a damu da wannan yaya ka samu kuɗin ba a damuwa da yaya ka samu sai dai ka kawo kawai har ma idan mutum za ce yana da kaya kar ka ɗauka kayan wanki ana nufin kuɗi yana da kaya na ka ce kai wannan fa bai da kaya kawai ba domin za a yi haɗa wani kaya shi ko a ɓata igiya to yanzu za mu gyara su kuma wannan 'yan siyasa 'yan jari hujja ne da kake ganin su wallahi 'yan jari hujja ne bai yiwa mutum ya ɗebo kuɗin da ya tara ma kansa miliyoyi ya kashe muku ku karɓa sannan ya samu mulki kuma ku ce wani taimake ku a sai zai tafi cikin ne mai da kuɗin daga nan jiriyo sai ka za a yi kuka wallahi ko a jikin su ba ku yi don Allah ba ku talakawa sai a kuma Allah zai sa a yi don wannan shi ne matsalar mu idan za mu canza mu canza idan za mu gyara mu gyara in ba za mu gyara ba to wahalhalu yanzu aka fara da haka ubangiji ta ala yana umurta ga bayan su masu imani cewa su ciyar da abin da shi Allah ya azurta su kuma in za su wannan cewa sarran ala ne ya Allah yake yi abu a so yi nauyi ka yi sirran sirran babu wanda ya sani ka je ka dunkula ka ba su kan ko mutane ne suka nema sai ka fito ka ba su ko kuma a kayi ne don waɗansu ɗan uwanka masu kuɗi su koyi da a'a ka ga ga wata bukata a fili ana bukata sai ka ce gashi a ƙara sirran wa alaliya ka bi wani a gidansa ka baki ba wanda ya sani ka tsungulo a hannunka kai kanka baka san nawa ka ɗebo baka baki ubangiji ta ala ya umarni da wannan da haka ciyarwa Allah yake umarni da ita wannan ciyarwa kuwa duk wanda ke sakamakon sakamakonsa ina ne sakamakon sakamakonsa aljanna ne da haka ubangiji ta baraka wa ta'ala yake sirran wa alaniyatan Allah yake ku yi wannan ciyarwa min kabali tun kafin an ya atiya yau gun wata uni ba ta zo ba wannan uni idan ta riga ta zo la bai kunfi wa la khira babu cinikayya a wannan a cikin wannan yini bi ma'ana ba su yi ba ce ba ba za ka kawo a sai maka a sai wato a sai daga gare ka ba ba za a kawo kai kuma ka saya ba wala sannan babu wani kawance mai amfani in ka kawance ya yi amfani to an yi kawance ne cikin tafarkin Allah daga nan duniya domin al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin aw muttaqun Allah ce. masoya waɗanda suka kauraci junansu a wannan rayuwar ta duniya suka yi kawanci suka zama abokan juna Allah ya ce a ranar za su zama makiyan juna a tsakanin da Allah ya ce ido na saboda sai waɗanda suka yi kawance cikin tsoron Allah wato duk kawance duk haɗuwar da aka yi ba ta Allah ba aikin banga ne duk wanda ya zama abokinka a nan a akan harkar taka wai a taka suka haɗu ko ku kulla a kawance a'a a wajen kalliya kuka haɗu kuka yi kawance a wajen sata mutu a da kuka so na kawanci a wajen abin nan wajen cin haƙƙin waɗansu mutane ne kuka haɗu shi yana son ofis kai kana shafa shi ke sa hannu kai ke sa hannu shi ke fitarwa sai kuka haɗa baki duk wannan kawancen banza ne ranar tashi ba sai kun zama matsayin juna ka tsira min ne al'akallahu yawma idan ba'dhum li ba'dhin a duhun idan mustaqim sai waɗanda suka bi tsoron Allah suka yi tsawanci saboda Allah suka so su saboda Allah wannan kaɗai kawancin su ke amfani in ba haka ba Allah ya ce wa za hilali babu kawanci a wannan rana ai bi ma fihi ghayatun salahihim amara lahum bi ma fihi ghayatun salahihim al-imam nasir as-sa'di yake ubangiji ta'ala yana umurtar bayansa bima fi hidayati salahihim dangane da abin da cikin su akwai makora ga kyautatuwarsu ga gyaruwarsu an yantahidu al-fursa ta samu dama su wannan wato yi kokari ka samu damar da za ka yi alheri a rayuwarka yi kokari ka ce da dukiyar da ka tsara ko dukiyar da Allah ya baka domin akwai lokacin da zai zo ba za ka iya ba kuma shi aikin alkhairi ba a jinkirta shi ba a cewa bari in bari ke da ko sai bari ba ka sai da goban za ka ba idan dukiya ce aka baka ba maki a jarabce ka da kare wata ba mamaki ba ta kare ba amma a jarabce ka da taburbula da waɗansu matsaloli da za ka hana ka ɗiba kai sadaka da haka idan ka ga lokaci wato kana da ita yi cikin lokaci sun wani abin da zai hana ka bai hana ka ubangiji ta ala yana umarni da cewa lallai su samu dama su samu lokaci su ciyar kabula an la yumkinuhum dalik domin tun kafin wani lokaci bai zo ba da zai yiwuwar hakan zai zama zai zama gagara ko ya zama bai yiwuwa a gare su su aikata wani kuma mustalata sannan su tsaye da sallah zahiran wa batinan su tsaye sallah a zahiri da kuma ainihin batini irin sallah azami shi ne ka fuskanci Allah da zuciyarka shi kaɗai kake tunani ba wani abu ba lokacin da kake zalla zahiri kuma ka yi tafiyar ta yadda aka koyar da ita wa yumsiku mimma zakanahu tafiyar daga abin da muka azurta su shi ay min an-ni'am allati an'amna biha alayhi daga ni'imar da muka ni'imta ta zuwa gare shi domin Allah ne ya ga dama ka zama wani kudin da ka tsara Allah ne ya ga dama aikin da ka samu babba a ofis kana samun kuɗi Allah ne ya gada ma, da Allah bai gada ma ba da sai ka zama kwanciyo wanda wato sai in an taimaka masa ko an agala masa da sai ka zama baka da komai tare da kai ubangiji ta'ala ya ciyar da kalilan au kafiran kaɗan ko da yawa cikin abin da aka ba su sirran wa alani ku ciyar a ɓoye ku ciyar a bayyane وهذا يسبل النفقة الواجبة الإمام ناصر السعد يجي wannan hukunci ya kunshi ciyarwa ta wajiba ciyarwa wajiba shi ne ciyarwa abin da ya shafi ciyar da iyalinka ai dole ne ka da iyalinka to wannan aya ta shafi ka da iyalinka kada ka yi wa iyalinka mako kada ka yi masa kaulantaka kada kai ka fita waje kamar yadda galibi wa'in sun da suke yi su cika cikin su da shayi da biredi har da bai wani lokaci har da nama su dawo gida suna gyatsa amma kuma abin da suka bada a gida ko kwatan abin da suka ce bai yi a waje ba don haka bai damu da abincin iyalinka ba ya gama cin abincin sa lafiyayye a waje in ya zo gida kun ba abin da ya dame shi illa kawai ya ɗauko su ya kwanta da jikinsa wayan sun hakan cewa iyali to ciyar da iyali wajibi ne kuma idan Allah ya baka ka ciyar gwargwadon bukata ta ne yin fi zu sa'atan min sa'ati min sa'ati wa man qadir alayhi falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ma'abuki wadata ya ciyar gwargwadon wadata wanda aka kunka sa masa arzikinsa ba a ba shi yalwacin arziki ba ya ciyar gwargwadon wadatarsa Allah baya tallafa wa da ya tura mata abinda ba ta iya ce abin da take iya ko sai abin da ya bata dan haka ba laifi bane ka wadatar da iyalinka da abin da ya dace ka wadatar da su idan kina mai wadata ne idan kun ba kai mai wadata bane kar ka dora ma kanka nauyin abin da ya fi karfinka kai daidai gwargwado wannan shine abin da qur'ani ke labarta mana anan zarra wa ala yadda dinnan yajidu nafsatu alwajiba kadzakati zakati wan nafsatu man tajibu alayhi kamar zakka cire gaskar dukiyar ka bi yawan ka kada ka ga yawan ka fitar don wani mai kuɗi anki ya ce a yi lissafin abin da ya kamata a fitar a dukiyarsa sai aka fara lissafi ana ka buga lissafi bayan an kammala buga lissafi sai aka ce alhaji ga abin da ya kamata a fitar a dukiya sai ce nawa aka ce miliyan da ranar ke sa ku bari sai bari hanya yake a mai da dukiyar sai bari ya ga abin ya yi mata yawa to kuma misali idan misalin zaka a ce miliyan ɗaya ne za a fitar ma zaka ko miliyan ɗaya kake ne abun da ba aka ce ka kasa ka kashi arba'in ka ɗauka biyu yanzu kashi talatin da tara nawa ne talatin da tara naka ne wannan kashi ɗaya bisa talatin bisa arba'in ɗin nan shine ka ba Allah amma tare da haka mutane suna jin kyamar su ba da Ku fidda zakar duke kuma wani abin da kai ka sani don tsabar mugunta ta mutanen mu a yanzu zakkan ma zakkar ma da ake masa ana wa inda ake ba zakkar ne zai kaka mutu kamar yaya kamar irin aikin hajji ne da ake ba wasu wato ake ba talakoki iyaka abin da aka ba shi kuɗin gidan ta ba abin da zai ta ga bai kaka mutu kenan ka tafi aikin hajji kana tunanin mi za'a yi yaya halin ka yake ba a ba ku wani abu ka ajiye sai dai kawai abu ya ma kuje da surarsa ga hau jirgi ta tafiya in ka yi dubara ka rage ma kanka budget a can ka ba da wani abu a gidanka in ba haka wallahi sai kolo ya guji gidanka to zakar ta galibi su masu kuɗi suke yi mutumin da ya fi zakar miliyan goma misali ina ma da za ka ware mutane goma waɗanda suke da bukata wata ta cincinci a basu zarka ka ba su miliyan ɗaya ɗaya ka yi ka yi sun suka aji a waɗannan mutanen da ka ba miliyan ɗaya ɗaya da izinin Allah idan wani bai take ba cikin su wani bai take shekara in ta take kewayowa sai ka aje waɗannan gini tun ba su kansu ba za su tunanin ka take ba su ba tun ba su kaɗai wani musulmi a cikin gani. yanzu ka ga ka gama da waɗannan sai ka sake irin wa'ansu mutane goma ka sake ba su ka ga yanzu a cikin shekara biyu ka ajaltar da mutum ishirin idan Allah ya wasu arziki da haka da haka da zakarka in ka shekara goma kana yi sai ka samu a angoku ko a garinku ka wadatar da mutane kama ba haka mutane suke yi ba yanzu miliyan goma nan da ya fitar da ita sai mu dinga ɗaukar ta yana ba da ita wato dubu biyu wanda ya cika fuska a bashi dubu biyar wannan ba je kaka mutu bane wato ya maka tafi ka canje gobe ka sa ido ka dawo kuma in baka bane ke sa za ka ga wa'ansu har aikawa suke ga masu gudun cewa wani don Allah bana tana da mu da kan dan ce bana nan ne nan kwana ɗaya ko biyu yana yana roƙo shi ma a takarda kada a ci duniya bisu sun ce ba da shi wato fikima ce da Allah ya fitar da ana bin fikimar Allah da abin ya wadatar yanzu wanda kake ba dubu goma goma ko dubu ishirin ishirin ka ba shi ne kawai abin da zai fi yi ba abin da zai yi ba domin abincin gidansa ma bai yi ba sai za a yi sana'a idan sana'a ma da yi sai za a yi bugun mutum sana'a ma in ka kwashi miliyan daya dan Allah ba zai samu harkar yi ba wani ma bai taba gadon miliyan daya ba sai ka ba shi miliyan daya wani ina kasuwanci jarin ka bai wuce dubu hamsin ba sai ga miliyan daya kana ganin ba zai buɗe shago ba to da haka ake wadatar da mutane da zakka ba irin yadda mutane suke yi ba wannan shi ke kore talautu ba da ita yadda ya dace shi ke kore talautu amma ba da ita ba yadda ta dace ba ba ya kore talautu ya kore talautu wani ya fitar da miliyan hamsin a zakarsa kaddara ɗauki mutum hamsin ka ba su kafin shekara ta zo Allah ya ɗaga wani daga cikin ka adadta mutum hamsin da na Allah sai da sun suka aji shekara in ta kewayo ɗayan su ba zai tunani a sake ba shi ba tun da ya san baki kaɗai musulmi ba kuma ka sake ware wa'insu mutane hamsin yanzu a cikin shekara biyu ka azurta mutum ɗari a cikin zakarta don Allah in an zo ku mutum ɗari biyu ne ko uku in kai shekara duk zuwa uku ba ka wadatar da su ba kuma akwai wanda bai ce cewa ba ka zakka akwai wanda kuma ba zai gode maka ba wallahi duk inda ka rasa ta yanki alhamdu barka da zuwa wallahi da gidanka da na matsala su za su gudu a gidanka don su kare su talakawa a gudu to da haka ake wadatar da mutane amma shaidan baya barin mutane su yi irin wannan zakka mai kawai don a wadatar da mutane amma ina tabbatar muku ya masu kuɗi ya da Allah ya ba su zakka suna fitarwa ku gwada ku jarraba wannan ainihin tunatar wadda muka yi muku da izinin Allah sai kun gane bambancin abin da kuka yi a baya da bambancin abin da kuka yi yanzu da kuka ji wa'azi kuka gyara wannan kuma ba wai ina cewa a in ka ɗauka ka kama ba a ina gaya maka kai ba wa'inda suka cancanta ka ba amma ka ba su abin da zai da su daga talauci duk wanda ka ba miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar da izinin Allah kai ko ka ji hikin sayarwa daidai sama harkar kayi ko sallar kaya da yi a kai da yana da harkar da zai yi kuma da izinin Allah idan ba jaraba ta Allah ta same shi ba a dai wannan shekarar gidan sama zai canza bi ma'ana abincin gidansa zai samu sauyi ba ma ka bani dubu goma ka ba ni wanka dubu ishirin wanda ya cika ido ka bani dubu hamsin ko arba'in ka tabbatar da wannan kuɗin musamman da ke da iyali fiye da goma a gidansa da mata duk ko uku ka ba shi dubu arba'in don Allah kwana nawa za yi. tsakaninka da Allah kwana nawa za su masa kuma yana za a iya fita talauci amma da ɗauko miliyan guda ka baki ɗauko dubu ɗari biyu ka baki in abin bai da yawa ɗauko dubu ɗari da hamsin ka miƙa masa idan yana wasu ƴan ƙananan harkoki yaransa bai wuce dubu goma ba yanzu ya samu dubu ɗari biyu ko dubu ɗari da hamsin ko dubu ɗari biyar ko miliyan guda kana ganin jarin ka ba zai karu ba yanzu idan ka wadatar da shi gobe shi kuma Allah ya hore sai wadatar da wani da haka ake korar talauci cikin al'umma Allah ya samu iya da haka ubangiji ta'ala yana umarni da ciyar da dukiya wato ta fuskar wajibci kamar zakka wannan kasu man tajibu alayhi a rai da ciyar da wanda ciyar da shi yake wajibi a kansa kamar mata da 'ya'yanka kamar iyayenka ciyarwa a gare su wajibi ne matakar ba sun fi ka karfi ba haka ƴan uwanka haƙƙin suna kan ka ciyar da su daidai da gurin abin da za ka yi fiye da su da dukiyar da Allah ya baka da haka wal mustahabbatu da ciyarwa wadda an so a ciyar wanda ba dole bane a kanka amma kuma akwai bukatu ga waɗanda suke na kusa da kai ko waɗanda kuke mu'amala da su ko wasu da kan ji labarin suna cikin wani irin hali ka je ka taimaka musu ka sadaqati wa nahwa kamar sadakoki da abin da ya kamata da zarka shi ne kyauta wa'annan su ba wajibai suke ba amma duka ayan nan gabaki ɗaya ta umarni ta tattaro ubannin gaba ɗaya dangane da ciyarwa Allah ya ce min kamar an ya ce yawan mallaba ya umti wala filal ai la yanfa'u fihi shay'un ku ciyar da wannan dukiyar ta su sirran mu kafin wata oni ba ta zo ba onin da babu wani abin da zai amfani a cikin wannan yini ga dan adam ya kamata mutane su gane wani abu wato a nan duniya ne kadai muke iya taimakon mu. wallahi idan aka bar duniya in aka je lahira ko uwar kuɗai uban kuɗai da mutum ba kafin ya kusa da ke balantanawa har ka yayi tuna ko yayi tunanin za zai roƙe ka wani abu duk yadda kuke da mutum a ranar take take wallahi ba ka aiki bakon babu mutumin da yake tunani a ranar ko yake so a rage ladarsa a ba wani ko kuma zunubin wani dan uwansa ya masa yawa a rage a loda cikin nashi babu dan adam da yake bukatar wani rana ce wanda kowa yana ta kai ta kai yau mai sirrin barku min asiri ranar da ɗan adam zai guji ɗan uwansa na jini ya guji matarsa ya guji iyayensa ya guji ƴaƴansa ya guji kowa Allah ce kowa take tafi dan haka daga nan duniya ne za mu iya amfanar da junanmu kuma mu zama amfanin ya amfanu a kawunanmu amma idan ba a yi ba to babu abin da za ka yi wa wani ɗan uwanka a lahira za ka ga wata al'adar mutane na yanzu wani ya hikin a bai da lafiya ya ce yan uwa masu hali masu aji. madadin su taimake shi ga abin da suka mallaka a neman masa magani da ya dace a kai shi asibitin da ta dace sai ta wasa da rayuwar su taimaka masa da ya dace amma yana mutuwa sai a zo a tubo mabuwan shinkawa da jarkan mai da maji da wane ne wane ne wai za a yi mata fitawo aikin banza ihu bayan hari wallahi ina tabbatar maka ko buhu nawa ka so na shinkawa aka dace aka yi fidda wani ke aikin banza ka yi ina ma da ka taimake shi a rayuwarsa ina ma da ka taimake shi da wannan amma sai ba mutum ya mutu sannan sai ka kawai ana hidimar da yana raye ba a yi masa ba to menene amfanin ta shi aurensa ba ta da wani amfani ba abun da ya ingana da abin da sai masa ko kayan ka shanu ka kago shinkafa ka ruwa abin nan leda leda ta kawo aka tara mutane aka ce wannan aikin da unwana ne na sa na cikarsa sati ko na wata daya ko na shekara ga da zai suke yi biyan bida abin to wannan abun gabaki ɗaya gabaɗin bai da wani amfani a wajen ina ma da lokacin da yake ya kace da shi a rayuwarsa to wannan haka yake duk mutumin da bai taimaki dan uwansa ba a wannan turba ta duniya kar ya yi tsammanin za a yi taimakon juna a lahira wallahi mutum ko uwarsa ko babansa ga zai je wuta bai bai zai ce a dubi ladarsa a basu ba domin rana ce ahwa da ma kana alaihim mar rana ce wadda dan adam yake da tsananin bukata bai da bukatar tafi wannan alamu domin duk abin da ka aikata da alheri annabi ya ce sai kai da na sanin ina ma da ya ji haka sai kai da na sani duk aikin kirkin ka kana guratar ina ma da abin ya fi haka a gare ka domin ka samu tsira kowa take take to da haka anan cewa ta wajen ka tsaro ta haɗin ita ake bukata madajen su in baka yi ba ranar ta zo babu wani abin da za ka yi ai la yanzu ofi shaywa wala sabilul ila istidraki ma fata kuma a ranar in an tafi kiyama babu hanyar da mutum zai riski abin ya kuma maka abin da baka yi ba ka yi sakaci ya wuce ba yadda za aikin da ke. ka yi baka yi ba an gama jam Da haka la bima la bima bi mu'awaza babu wata mu'awaza mu'awaza shine ka kawo wani abu musanya a baka wani abu babu babu auza bai'in washara babu ce babu sayarwa ba ciniki babu kuma ba a kawowa ka siya ba za a kawo kai kuma ba za a kawo a sayar maka ba da haka a ran nan wala bi hubbi hibbatin khalil wa sadiq babu wata mahabba na dan uwa na kudda kud babu wani aboki a ran nan fa kullum ri'in malahu sha'anun ko wani dan adam da hu sha'anun ko wani dan adam al'amarin da ban ya ishe shi ba mai tuna wani wani ya taƙaddam a amalahu don haka dan adam idan yana da hankali to ya gabatar wa kansa da ayyukansa wa ya hasaba nafsa kuma dan adam idan yana da tunani yayi wa kansa hisabi da bincike qabla al-hisab al-akbar kafin ranar hisabi mafi girma ta al-hisab al-akbar hisabi mafi girma shi hisabin da Allah da da Allah zai za a zo da wato bawan Allah a gaban Allah subhanahu wata'ala Allah ya masa tafi da kansa kuma wannan rana ba rana ce ta tuwatuwa ba ba rana ce ta tuwatuwa ba babu wani wanda bai tsaya maka in duk duniya iyayenka ne ba wanda yake tsaya maka da aka za a bincike ka farko da ƙarshe rana kaza ta yi kaza a daidai lokaci kaza mai kyau ne kuma da kyau an rubuta mala'iku na nan suna rubutawa bayan mala'iku ƙasa za tana shaida. bayan kasa tana shaida gaɓaɓen jikin ma duk suna shida suna rikodin abin da muke ba da haka babu ɗan adam babu raga ɗan adam zai mutu in ma ɗan adam ya mutu mutum banza zai domin Allah ta baraka wa ta'ala yake ranar da gaɓaɓuwan mutane za su ne dangane da aikin da suka aikata har ma ka ga mutum yana cewa ni mace hikim alaina kan me za ku dinga shaida a kanmu ni ina ƙoƙarin yadda zan yi in tsira da ku ku kuma kuna ba da shaida abin da ya gudana lima shahidtum alaina قالوا wa الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ذاك نم نحن جبر هني سيسك ساكارا kama hu sai ka sun yi magana kinyoyi sai su magana sai wannan magana da kake ba ita bace ba an takana Allah wallazi an taka kulli shay'in ubangiji da ala bai sa komai ya iya yi furucin magana shi ya samu magana a yau Ba huwa khalaqakum awwal marra ai Allah shi halitta ku tun duniya yanzu faɗa sai kuma tsakanin gaɓuɓuwanka da kai kanka kana cewa zammi suna cewa zammi ba za mu magana bayan Allah yake mai magana da haka a gaba ma hisabi ka ga sakamakonka a baka littafin ka da kanka karanta a yi maka lissafi a yi maka magwaji din akwai abin da za a gwada a auna sakamako biyu bayan ka yanzu ya rage ɗaya biyu in ma ila nar au ila janna ko dai dan adam zuwa wuta ko kuma dan adam zuwa aljanna Allah ya samu dace الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء نعم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره نعم وسخر لكم الأنهار طيب، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين نعم وسخر لكم الليل والنهار نعم، وآتاكم تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله أكبر ubangiji ta'ala yake bai annahu ta'ala annahu wahdahu wanda a shi kadai yuhdur ta'ala annahu wahdahu Allah yana ba da labarin cewa shi yake halittisa alladhi khalaqa samawati wal ard wannan da ya halarci sama bakwai kuma kasa guda bakwai halittisa ihi ba duk da yawan sama bakwai da kasa bakwai da faɗin su wa azbatiha da girman Allah ya halitta su da gagari Allah wa an zara min sama'i ma'a ubangiji ta ala ya saukar da ruwa daga sararin samaniya wa huwa al-masar alladhi yanzilu yanzilu Allah min as su ne ruwan da ubangiji ta ala yake kaukarwa daga wato daga sama a daga jirage fa akhraja bihi ubangiji ya fitar da dalilin wannan ruwa ai da dalikan ma da wannan ruwan Allah ya fitar da min samarati na ya'yan bishiyoyi al-mukhtalifatul anwa wa'inda ke da nau'i daban-daban wajen ɗanɗano da kuma ainihin yanayi warazaka lakum ubangiji ta'ala shine wanda yake ajar ku aiwa razaka li al'anikum ya zama ni arziki ne gare ku kuma arziki ne ga dabbobin ku ku ci dabbobin ku ci amfani da shi wa sakkara lakum min fulka ubangiji ta'ala ne wanda ya kore muku jirgin yawa ke gudana a kan ruwa ai as-safunu wato wal marakib jirgin ruwa da abubuwan da ake hawa wato ana gudana akan ruwa a kan su da tajariyatul bahri bi amrihi ubangiji ya muku haka ne domin ku samu gudanuwa a cikin a rashin ruwa da umarnin Allah ko da al'amarinsa domin amfanin kanku wa huwa allazi yusawwi yusawwi lakum sanatiha Allah shine wanda ya sirranta mu ya kore mu. ya mai da wannan aiki naku abu ne mai sauki a wajen ku wanda ba mai wahala ba wa aqdarakum alaiha kuma ya ba ku iko akai da Allah ya ba mutane iko ba da abin da suke sana'antawa sai ga gare yanzu duka duba irin jirgin irin landin da jirgin ruwan da ake masa wato ake wata shida ana masa lodi a zo kuma in yi sauka in ya kawo kaya a wata shida ana saukewa idan ban da kudura ta ubangiji da koyewa ta ubangiji da adam zai yi wannan amma duk da haka da ke cikin wasu wannan kire-kiren madadin su sai kowa imani cikin kowa kafin su ma'ana suna ganin ikon su ne da buwaye wato da ainihin kokarin ai wa aqdarakum alaiha Allah shine muku ya ba ku iko akan wa hafazaha ala siyar ma ya tsare ta bata nutse ba akan buguwa ta ruwa akan igiya ta ruwa ya samu domin jirgin ya ta dauke ku kanku wa tahmilu tijaratikum ta dauki kayayyakin ku na kasuwanci wa amsa a cikin da abin jin daɗin ku ila baladin zuwa ga waɗansu wata gari ko wata duniya ta kasu nuna wanda kuke nufi a ɗaukun kaya daga china a kawo najeriya kun ɗauko kuna nufin za a zo najeriya kuma jirgin ya ratsa ruwa daga inda ya fara har inda ya zo ya jire ruwa ne kuma allah bai da shi ba allah ya ce mun muka haka ne don ku gane kudura ta ubangiji subhanahu wa ta'ala allah bai tsaya nan ba wajen ambatan ni'ima ba wa sakkara lakum an anhara ubangiji ta'ala hore muku mare mari na ruwa litaskiya harufikun don ku shayar da gonakinku wa ahjarikun da bishiyoyinku wa tushrabu minha kuma ku sha daga gare ta ka duba yadda in in aka yi in aka rasa ruwa yadda mutane ke wahala sai kana ganin da ubangiji wata ala zai rike ruwansa na wata guda ya za a gari ai ba wata guda ba saki ɗaya in Allah ya rike ruwansa sama da kasa babu ruwa in a rijiya ba ruwa a gomal ba ruwa in an je a rafi ba ruwa kana ganin bayan sati ɗaya za a gari wato shi yasa duk abin da kaga mutane suna yi Allah ne ya kyale wallahi Allah ne ya kyale ya ara musu lokaci in ba haka ba da adam bai ita ba ka duba da marudu na marudu kafiri ne na ƙarshe kafiri ne warjinan kafiri amma da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kin su da mululu ka san abin da aka dora masa sauro wannan sauran kawai Allah ya zarce sauran ya shiga cikin karan hankinsa ko dozon hankinsa ka gaba da idan sauro shiga shi ai kaga da ba wani shiga ba ne zai iya mutuwa to sauran sai zama yana da rai a cikin yana gurur irin yadda kake jin sauro na maka gaba ɗaya shiga kwakwalwarsa ya kiɗe ne ya aukaci yana ta dukar kansa yana yagar jikinsa wanda kuma yana ganin cewa shi Allah ne wato dan adam ba kowa yake ba wallahi dan adam ba kowa ba ne, dukkan kuma dan adam yake da ita da jiji da kai Allah ne ko jani Allah ya kada ka kai don ya ara masa lokaci amma ka san sai dan adam ba za ka kai labarin ba za ka gaji da ubangiji ba ba za ka gaji to gaji da Allah ba ubangiji ta'ala yake ya baku wannan ni'imomi na ruwa ku shayar da gonakinku ku shayar da bishiyoyinku ku kan ku fita daga gare ta wa sakkara lakum ash-shamsa wal qamara sannan ubangiji ta'ala ya hore muku rana da wata da'ibaini ga sunan da wamammu la yaqtirani ba ta rabuwa da tsarin da Allah ya aje tunda tunda ka zo duniya inda ka ga wata haka kake ganin ta hayyo inda rana take fitowa ta faɗi haka take hayyo tsarin bai canza ba wala siyani kuma wa'annan rana da wata binan wato ba za su abin wala siyani ba za a manta da su ba yadda Allah ya tsara ginin su haka suke tafiya ba tare da ginin ya canza sannan ya tsayani ne masalihakum suna yin aiki ne tuku a madadin su ubangiji ba dan kuma don maslahar ku yau mu da muka saba mu yi mu da dare yi mu da rana mun taso a haka jikinmu ya saba da haka da za a miƙe rana ba daren Allah kaɗai ya san abin da zai faru da mu ko kuma a miƙe dare kullum ba ne, kullum cikin dare muke za mu ga tsarin ya da mana kuma da ba ku sama da haka ba wannan tafsiri ne na ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda a wayan su sashi rana kawai hori ba daren a wani sashen kuma daren kawai Allah hori ba ne. sai ka ga an yi kwanaki ko watanni rana ba ta ba ran da rana ta fito halla ne mala ba ake ayi damu yi tudun daɗi rana yau ta kulla wasu wuraren haka su, amma muna cikin yanayi wanda Allah ya samu yanayi kyakkyawa ba mu rufe daren ba ba mu rufe rinin ba daren bai zama mai damuwa gare mu ba haka wannan bai zama mai damuwa a gare mu ba ya kamata mu gode ma Allah subhanahu ta'ala da haka Allah ya muku wannan ne su zama mu don su zama maslaha a gare ku kyautatuwa a gare su min hisabin na daga lissafin ku a wato azuma na kiku lissafin zamanin da a yanzu muna cikin wata kaza muna cikin sati da kaza muna cikin rana ta kaza har a ce muna cikin shekara ta kaza wa misalihu abdalikum ya zama kuma kyautatuwa ga gangan jikinku wato wahyawani wahyawana tikum ya zama kuma kyautatuwa ga ainihin dabbobin wa zuraikum ya zama kyautatuwa ga abubuwan da kuke shukawa wa timarikum ya zama kyautatuwa ga abubuwan da kuke samu na ƴaƴan bishiyoyi sai kaga da zarar ainihin bazara ta yi ce ga itace suna ta ainihin godiya suna gudu duk wannan tafsiri ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala wa sakhkhara lakum al-layla sannan ubangiji ta'ala ya hule muku dare ya ta tsoro fi shi don ku samu nutsuwa a cikin dare duk buge-bugen ɗan adam in dare ya ganta ya samu wuri ya huta wai har ma wata magana yake ta wai bawa ne da ake tashi aiki ya yi aiki ya gani to sai rana ta faɗi to tun da rana ta faɗi kaga ba magana aiki sai ke mai gidansa dare mabutan bawa to sai mai gidan ya hasara wato sai har zuka ta kana ne ke ne ba aikin da za ka yi yake to zo ga ga wani aiki ki gaba wato shi yake dare mahutar bawa domin duk aikin da aka wa idan dare ya yi huta to da haka dare hutu ne a gare mu duk ku zuba ku zubar da kai a cikin wannan ka idan dare ya yi sai ka samu wuri ka fice ka huta ubangiji ta ala ya ce wa nahara muka sanya muku ni musaran ya zamo wato abu ne wanda yake kuna ganin komai kyarra kuma za ku yi harkoki a cikinta. mun yi haka ne da taftago min fadlihi dan ku ne fadala daga Allah a cikin yinin ku da haka yini ce a tafi a nema dare kuma in yayi sai a zo a huta har ya zuwa gobe kuma a sake tashi da haka idan dare yi inda za ka fito cikin dare sai ka ɗauka duk garin nan gaba ɗaya ba wanda ke da rai shiru kake ji ba abin da ke gobe ka fito bayan karfe ɗaya ko bayan karfe ɗaya da rabi za ka ga gani shiru ba kowa amma bari gari da waye sai ka gama gidi kawai wannan ainihin wannan sunan su gabar wannan su yamma kai ka ci tashin kiyama ko ina dan adam ne kake gari balantana kuma ake yau ranar mandi dan makaranta kaɗai sun ishe ka suka jiki ko ina ya sa mutumin da yake ba kauye ne idan ya shigo bini sai ka kamar ba su da hankali to ganin ke ko ina mutane wannan yayi gabar wannan ya yamma yana cikin kamar ba su da wata manufa shi ba kawai haka bai taba gani ba kawai shi da gila sai daji da sai sun zo birni sai ga mutane kusa wannan motar ta ɗiba ta gabas wannan ta yamma wannan mutum zai ba barki ya haka sai ce sai ga kawai abubuwa sun dama masa mutane ganin ke kamar kawai mutane ba su da hankali alhali su kowa da manufarsa wannan gona da wannan kasuwanci da wannan ma'aikata da wannan makaranta da ga kasan aiki ne daban-daban to wannan iri kenan ya Allah mun gode da wannan ni'ima da ka ba muna godiya da sauran ni'imomi da ba mu Allah ki wa in taqaddu ni'matallahi la tuhsuha idan da za ku yi tashi ku ta ne mu Allah ba za ku yi karge ba ni'imar da Allah ya wa ƴaƴan adam ba sa iya lissafi ta ya Allah muna ba da godiya ga wannan ni'imomi allati la inda na wadda ba ta kargewa a wajen muna fatan kuma Allah ya wannan godiya ta a nan za girki abin da muka da muka daidai daidai daga Allah ne wani mutu Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka a yadda muka yi kuskure kuskuren daga gare mu ne Allah ta'ala ya yi mana wannan kuskuren subhanaka allahumma wa bihamdik نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم